Ana أرأيت أنا لا يهل له أن يفعل فعلا hatta يعلم حكم الله mu da yake yanzu muka ce har farauta bai halatta ka tafi farauta daji baka san me Allah ya tsara ba ga dubi wa'annan hukunce hukunce da karatun kai ka ce ma ba wani karatu sai shi ara'aita إن أفلت الكلب من يدي على صيد إذن كري يسوت ليدك هنونا يدل ففيوني ناما فزجرته فاما فامس قويوة شي بعد من فلت من يدي قال قال لي مالكم في الكلب على القصيدة Malam ce eh, kare ne ya ga nama, fa ya kharuju ya fita da gudu fa ya ado fi talabihi. Thumma ya shulihi sahibuhu, sannan mai shi ya zuga shi, ya cunna shi fa ya shali. Innahu la ya akulu. Ba za a ce ba, li'annahu kharaja bi ghairi irsali sahibi. To ka ko in haka ne ana facin nama a farauta. Hmm? Ana cin nama. Kaga nan da an ce maka bai halarta ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah take. Fa farautan ma? To farauta wani hukunci take da shi. Yana wuce ka ɗauki sandan ka ka ɗauki kori da baka ko bindigar ka ka shiga daji. Bayan wannan akwai wani ilimi daban. Akwai ilimomi. Wannan fa na yau kenan. ku dubi inda aka baro ku dubi inda za mu je gaba hmm? ai dole su tashi su karanta eh haka yake to ai malam alhaji an duk inda ka ɗauka harkan addini za ga ba kai muke ba mu dai muna nan cikin masallaci amma duk mas'alar da kaga an karanta ta an gamsu an ji daɗi an gama to ba gane ta ba ana gane ta za a fara kayya kayya to ai mu fa kaza to ai mu fa kaza to ai mu fa kaza dole sai ka halartar da abu a cikin ta to dai ka dubi wannan farauta an haka nan aka yi magana ai sa ka zo kana karanta littafi sai la ya hillu lahu an fa alafi da hatta ya lama kuma lai kai hatto na rani yi hatto na rani ga kwata za ka haƙa daga nan zuwa bakin rafi to yaya me ya halarci a ciki me ya haramci a ciki to tukuna jinga ba a yi ko aikin muni a'a jinga za a yi kafa nawa kafa kaza ko da komai gangare ne sai an kai shi kafa kaza yi je ka kallo ka je ka dawo ta nan da ke son layin ne bi a je can a tafi a je ba iya nan ya faɗa nan a koma nan ka kalla nawa za a biya ka a zo a gama jinga sannan an gama jinga yaushe za a baka kuɗi in ka gama ko kuma yanzu ka ce yanzu abin da za a yi ba ne rabin kuɗin ka in dame ka kullum kai kuma sai ka bashi in ka bashi in gujjo sai ɓarawa ne malam in ya aiki da je kai ai yana aikin da wala ni ba zai ba ya riga ta biya da kuɗi sai ya yi aiki ya gama in ka yi aiki ka gama ni ma kuma ba zan baka aikin da ba zai ga kuɗi na jaka je in dubo rani ka gama eh to shi kenan na gwada ya yi ga kuɗin ka in ka gama da wuri na yi da sun za ka yi wata ka gama a kwana a kwana a kwana bakwai zan baka kuɗin ka ba maganan to ai gaskiya aikin ya yi tsada oh sa'a kai in ka ɗauro sai ka kusa shekara kana wannan kakule kakule ba dama ka dawo min ka ce to aikin gaskiya ya yi tsada ba san a ƙarshe ba ka sani ba ka karɓa shi ba sana'a ka ba ce ba To da dai sauran shi ma in aka koma cikinsa ƙa'idoji, sharuɗa ne, dokoki ne, duk in an je an dawo kawai mun ɗauka wannan na al'ada ba sai an bi ba. Eh, Wajadina aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtaduna haka ake tafiya. To balle farauta. Dole ai kusan za a ce farauta ma duk ɗan musulmi ya kamata ya san farauta. kuma in ma bai yi sana'a da ita ba to dai yana da kunga kungan da zai iya shiga daji ya iya fita in ko ba haka ba ran da ba ta ritsa da kai za ka raina kanka eh. jaka

kuma aka riga su kai sharuɗa an san wannan bai da kare an san wannan na da kare wannan gwanin harbi ne wannan gwanin tarko ne wannan gwanin kaza ne in dai sun tsaya sun ilmantu za a iya haɗawa ka ba yanzu ba an je an yaƙi tare ba wannan da doki wannan ƙasa? da aka tashi zaba aka ce mai doki kaza mai ƙasa kaza to kaga farauta ma kaga mai kare A ya fi mara kare in dai har ya karyu a kai labari kake so a kai naka e tunda an da ai tunda an riga karan kuna gaba daya zaka iya sanya zaka ce bismillah eh. yanzu dai kakka ɗauke mu daga wannan karanka ga juru ya fita sannan ka ce ba ka kama shi kama shi kama ka eh, zai iya kamo ba za ka ce ba akwai ba ma guje sai ka shi ga mu kana kallo tun da baka fashi ba ka riƙe shi aka ce shi ne shari'a eh? yana nuna o oh, shekaran ko a sai ka kokari ka dauke shi kuma a ya kamata ce ya tashi daga wurinka duk da mun yi maganin karan malam bello shi shi karan yana kallon nama ba zai bi nama ba sai ka ce shi yana da irin wannan horon amma kaga mafi yawancin dan karamin horon kawai in ya ga abu fafara shi zai kai ma sai ka ce maza fafare shi sai dai ya kamo to wannan aka ce ba za a ce ba to kaga akwai ƙarin ilimi wani yana nan ya ga abu shi ma yayi kama da nan mallam bello eh, wanda ya zana ita nuna maka ita wani kurmusu ita wani ɗan ƙaramin kuka ita wani mai daidai ya ga abin da ya gani hmm. a da rai ya yanka ai <laughs> ba wancan ya kashe ba to yana wani kurmusu sun ina maka isharan abubuwan to ka nan kana yanka umarce shi shikenan tunda kamar ina hannu to yanzu baki ya mu tsora gaba ya akai innahu la yukalu li'annahu kharaja bi ghairi irsali sahibihi qultu ara'aita al-kalba bani labarin kare ne idza arsaltuhu ala as-sayd fa adrakahu faqako fa adrakahu ara'aita al-kalbu idza arsaltahu ala as-sayd fa adrakahu fakata al yadahu ya yanke hannun naman auri jilahu ko ya ɓalle ƙafan famata dabban ya mutu min dalika aw qatalahu al-kalbu ko dai karin ya buge shi ya kashe shi ba da zalika aya akulu yadu wancan kafan da ta fita yadu hannun gaba shi da yadu warrijilu wa jami'a saidi amla kala su ila malikun ai wannan tambayar ta fito bayan an faki abun din da yake yatar da kare kawai ya balla masa kafan gaba ko ya balla kafan baya kuma dabban ya kashe ta to yanzu yaya shi ya sake shi ga kafa a can ga wannan anan yaya a ciki kala su ila maliku anin rajuli yadda saida mutum ne ya samu naman da ibiyu fa yadda ribo wani ƙaho fa ya kazalahu ya doki wuyansa eh, eh, ya gutsure au da raba wasa ƙaho ko ya sari tsakiyarsa fa ya kazalahu ya tsinke shi nisfaini ƙala ƙala malikun yau kalu haza kullum. wancan na kare ne wannan na mutum ne kaga in ka biyo naman da ka biyo da gudun bala'i kaga da addakka sai karshen ta in ka samu kan nan yadda shi gefe za ta yi in ka samu dabban nan a tsakiya za ta gitta kana gefe abuna ka same shi a tsakiya raba shi biyu za ka yi a nan masu ɗan karen kaifi riba shi biyu za ka yi to wannan za ce to ai wannan karen ma abin da ya faru kenan ka sake shi ya ɓalla ƙafan ko ya ɓalla hannun shi ma za a ce fakultu na ce to mun ji wannan limali rahimahullahu fa in yadan a rijlan in ya yanke hannu ko kafa kala la a kulul yadu walar rijlu in ya yanke hannu ko ba zai ci hannun ba ba zai ci da yake abu na ɗin ba wali yuzakki ma bakiya, Ta ganin bai mutu ba kenan kaga ta sai ka koma ma qutiya min al bahimati hmm wa huwa hayyu ma yashi mayitu shi ma kaga wannan mutum ya same shi da rai ya yanke kafan ko ya yanke hannu eh, ainihin kala la ya kulu ba zai ci ba wala rijilu tun da dabban kasa can a tsaye wal yudakki ma baqiya ya yanka wanda ya rage min hudun bai mutu ba to wanda ya yankan shi zai shi wannan abun da aka yanko daga dabba ainihin wanda ake cinta matacce ne ba a ci kamar yadda aka yanko ne daga matacce shi ma ba a ci ya akul shi ice wancan wanda yanka fa in fata bi nafsihi in ya tadda shi ya mutu da kansa qabla an yuzakkiyahu min ghairi tafariqi bai yi sakaci ba fali ya'kulhu wala ya akulu yadu wancan hannun da ya fita kafin zai ce shi ba wala rijil wa kazalika mas'alatuka ai haka mas'alaka fil kilabi hmm. wacce ta fita ya je in ya yanka zai ci in ma bai yi sakaci ba ya daitar da shi da rai kafin ya yanka shi ya mutu zai ci wancan. Eh, zai ci wancan ɗin wanda yake, amma wancan wanda ya fitar da ransa ba za ci shi ba. Fakadalika, ta ga karamin karatu ne ya zama babba. Mas'alatuka fil kilabe Eh? in an yanka wannan mai ran ba eh wancan gaba ɗaya suka musu ai dai daɗa shi dai wancan na farko kenan kar ka haɗo da shi shi yayi masa haka kaga bai ba zai rayu ba tunda duk wanda aka raba biyu ba zai rayu fil kalbi fil kilabi idza idza ta yanke wa kadhalika al bazu haka shahu اذا اضطرب الصيدا ان يماكي ابو فروتا فاطارا جناحه فبك ان تسيد يبلى ما فبك او رجله لم يؤكل وانشن دائفتا دبنا دلي ما ابان من الطير من جناح او رجل بحال ما بحال ما وصبت لك كفا مشي دعال لنسب فتامك wa in khazalahuma akalahuma jami'an in ko ya riga ya yanke su ne gaba ɗaya to zai ce su gaba ɗaya qala na'am ala qawli malik fi ad alladhi wasabtu laka nan za a raya hmm. na eh وكذلك مسألتك في الكلاب إيه إيه أجره باب أنه نعم ya kala eh kaga ajura ya fita a ya mutu nan da aka ce an bugi hakkon kwaso ya fita kan aya mutu kaman na raba abin can kenan to haka